arba'una nawawi na al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata darasi na shidda a cikin wannan littafi ya kammala inda wannan darasi na shidda ya dakata a ƙarshen hadisi na goma sha biyu kinan yau za mu hara farkon darasi na bakwai wanda za mu tashi daidai hadisi na goma sha uku malam al'imamun nawawi allah shi mishirama ya ce aladisu salisu ashara hadisi na goma sha uku ana bi hamza daga baban hamza anas malikin malik radiyallahu an ana dan malik allah ya tsara masa yadda kenan wannan lakabinsa ne ce masa abi hamza yana da 'ya'ya sai aka yi masa lakabi da ɗaya daga cikin 'ya'yan wanda shine hamza kuma wannan a cikin rayuwar musulunci wani abu ne sananne in ma za a yi maka lakabi ko kinaya da ɗaya daga cikin ɗiyanka to za a yi maka ne da babban ɗanka baban hamza suna ne anas dan malik kuma khadimi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai hidima ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi shekara goma ya nema annabi hidima da ɗaya rana annabi bai taɓa ce mai don mi ka kaza ba ko kuma annabi ya ce mai nissa ba ka yi kaza ba عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديث دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي تيرا دامين تستبتا قريسة يجي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ɗaya daga cikinku ba zai zama mai imani na hakika ne ba har sai ya so ma ɗan uwansa abin da yake so ga kansa kun gani ya ku bayin Allah in mun tsaya mun dibi hadisin ga dibi na lura za mu ga yana da wuya kuma yana da wahala da kyar a samu wanda ya tsira daga cikinmu ya zama duk abin da kaka so ga kanka kana so ma ɗan uwanka shi in muka dibi rayuwarmu kuma da ainihi wajajen da muke mu'amala za mu ga cewa wasu abubuwa muna zaɓin kanmu sai mu rabu da ƴan uwanmu to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana illar da a cikin haka nan a rashin samun kammalallen imani ko rashin samun tabbataccen imani ga dukkanin mutumin da zai zama ya zaɓi kansa ya bar ɗan uwansa wannan hadisin da ma karanta na Anas dan Malik wanda mai hidima ne ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne tabbatacce ma'ana Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi akwai wasu fa'idodi kamar guda hudu da muka iya samu cikin wannan hadisi na ɗaya daga cikin fa'idodin akwai halaccin kore wani abin da wato kore shi ba zai kore kammala ba menene ma'anar abin da ne wadi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi na in mun lura ba a kore imanin gabaki daya ba a'a zaman imani kammalalle ababu kana da imani amma bai kammala ba in baka so ma dan uwanka abin da kake so ga kanka ba fa'ida ta biyu za mu ga cewa wajibi na mutum ya soma ɗan uwansa abin da yake so ga kansa saboda ko ɗai kore kammala imani ga wanda bai soma ɗan uwa ne abin da yake so ga kanshi ba fa'ida ta uku tsoratashe shemu daga hassada saboda idan kana yi ma 'yan uwanka fata alkhairi kai ka zama ba mai hassada ba a'a sai dai kai fatan alhairi kaga Allah ya ba dan uwanka kai ma kai burin wanda Allah ya ba dan uwanka Allah ya baka wannan ba hasada bane fa'ida ta hudu ya kamata a duk lokacin da mutum zai tsara magana to ya zamana ya sa fasaha da hikima a cikin maganarsa don gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ga kansa ya kamata duk sanda mutum zai magana ya tsaya ya nazarci magana da yake shi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsare shi daga kuskure saboda Allah ya aiko shi sannan kuma baya wadin abin da yake son rai ne sai dai sako daga Allah to sai hadisi na goma sha hudu an abi mas'udin radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi daga baban mas'ud Allah ya ƙara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baban mas'ud yace annabi tsira da amincin tabbata gare sa yace la yahillu damu mri'in muslimin jinin mutum musulmi baya halatta illa bi hida talafin sai da ɗayan abubuwa guda uku bai halatta ba a zub jinin mutum musulmi sai da ɗayan abubuwa guda uku na ɗaya a zane mutumin da ya taɓa yin aure kuma ya yi zina da tsohuwar hausa ana ce mai bazawari mazinaci na biyu wannan su bin nafsi wanda ya kashe rayuwa a kashe shi ya kashe wani abin da musulunci ya yi umarni a kashe shi sai wani an samu ɗayan abubuwa guda biyu ko dai yan uwan wanda aka kashe su ce su sun zaɓi a ba su diya wannan ba za a kashe shi ba ko kuma a'a su ce sun yahi wannan kawai shi zai tseratar da shi daga kisa na uku wanda ke sa jinin mutum musulmi ya halatta wa tariku dinihi da wanda ya ba addininsa al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar jama'a yana cikin jama'a al'ummar musulmi sai ya ce shi ya ita ya bar musulunci to abinda musulunci ya a kashe shi rawahu bukhari wa muslim imam bukhari da muslim suka ruwaito shi sai dai nan musulunci bai ba da dama gare mu ɗaiɗaiku ba saboda wani yana musulmi ya ce ya hita <clears throat> mu kama shi mu kashe akwai waɗanda haƙƙi yake a kansu kamar shugabanni kamar alƙalai waɗanda haƙƙin shari'a yake a hannunsu to wannan kenan kun ga waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata <clears throat> mummunan laifi ne mutum ya yi zina bayan ya yi aure wannan laifi ne babba walau ma ko bai aure ba laihi ne babba amma akwai bambanci tsakanin wanda ya aure da wanda bai yi aure ba wanda ya aure hukuncinsa kisa wanda bai yi aure ba hukuncinsa za a yi masa bulala ɗari nan a ɗauke shi a kai shi wani waje mai nisa misali kamar munan sakkwato ana iya ɗaukar mutum a kai shi akwa ibom ko a kai shi wani wuri can sai ya yi shekara guda a yana rayuwa a kurkuku wannan shine abin da musulunci ya tanada ga wanda ya zina bai aure ba namiji in kuma ya yi aure to hukuncinsa kisa za mu ga akwai wani bawan Allah wanda ɗansa ya yi zina da wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce su wa'annan sahabbai da iliminsu bai kai ga sanin hakikanin hukunci ba sai suka ce to yanzu ɗane zai ba da abin nan tumaki guda ɗari tumaki da awaki guda ɗari da bauya aka lissawa mai abubuwan da zai suwa ya iya wata bauya sai zo wurin safai da suke da zurfin ilimi sai ya karanta mu suka ce a'a ba haka ba za a mayar mata da dabbobinka guda ɗari da kan ba baure da ka ɗiyauta za a mayar amma kuma ɗanka za a yi masa bulala ɗari a kai shi wani waje mai nisa ya yi shekara guda yana tsara a can ma'ana an ɗauke shi daga ƙasarsu to wannan kenan don haka ya tabbata cewa idan mutum ya yi zina ga ka'idar musulunci bai aure ba bulala ɗari za a yi masa da kuma kai shi wani wuri ya bakunta wuri mai nisa matsayin shekara guda kamar kursuna in mun lura Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani na cewa za a yi azaba ga wanda ya zina namiji ko mace amma bai ambaci gwargwadon ba kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya bayyana gwargwadon abin da za a yi na hukunci ma'ana shi ya fassara wannan aya da ta zo bayanin cewa a za a yi hukunci ga namiji da mace to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ma wanda hadisin hadisi na ingantacce Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi da za mu ga shi ma akwai fa'idodin da muka iya samu cikin wannan hadisi na ɗaya daga cikinsu akwai daraja jini na musulmi zub da jinin musulmi mummunan laifi ne don haka duk wani wanda zai kashe mutane da da'awar cewa addini ya kai wannan ba addini na ba musulunci bai kira zuwa ga a kashe kowa ba haka siddan kai ga ka'idar musulunci duk da ice ba za ka zo e ka tsare shi haka ga banza ba tare da wani amfani ba ko ka kashe dabba ko ka kashe tsuntsu tsuntsu in ka kashe shi ba ana kan harbe tsuntsu ba da niyyar ka ci ba haka dai ga banzaran alkiyama tsuntsun nan sai ya kai karar wurin Allah don me don ka kashe shi ba don ka yi amfani ba to wannan kenan don haka jinin mutum musulmi yana da wato girma yana da daraja an hana zubda shi za mu ga abin da hadisin daga karantarwa na biyu kyaukyawar koyarsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da kyaukyawar koyarwa idan ka tsaya ka saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga suna cike da kyakkyawar koyarsuwa abu na hudu wanda ya taba yin aure ya yi zina to abinda ƙa'idar addini ta ce za a kashe shi kuma babu wani abin da ke a kansa in bayan zartar masa da wannan hukuncin na kisa saboda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana za a yi mashi da aka yaku bayan Allah mu lura da waɗannan abubuwa guda uku da annabi ya ambata a cikin hadisi kuma mu kame kanmu da gare su zina mummunan laifi ne haka kashe rayuwa mummunan laifi ne haka fita daga cikin musulunci mummunan laifi ne waɗannan abubuwa guda uku ya zama muna wajibi mu ƙaurace musu da sai hadisi na goma sha biyar ana biyu rairata radiyallahu anhu wannan hadisin an karbo shi ne daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare sa fala ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Do wanda ya imani da Allah yayi imani da rana ta ƙarshe falyakul khairan ya wadi alkhairi auli yasmut ko ya yi shiru ya kama bakin shi nan ma in mun tsaya mun duba za mu ga muna aikata laifin huka na saba ma wannan hadisi za ka ga jama'a suna zamne wuri guda ana tare sai wani ya taho ya yi magana shi ya sani sannan Allah ya sani bai yi magana ga don komai ba sai don ya ɓata ran wani kaga wanda ya magana don ya ɓata ran wani ai bai wadi alheri ba ko mhm, to kaga muna yi wanga abin bai da kyau mu ɗauki hizna ma'ana mu ɗauki hattara mu bar shi in ka san za ka waɗi magana kuma maganan nan babu alhairi cikinta to abin da ya yi alhairi kan ma ka waɗi ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da rana ta ƙarshe fali kurim jarahu ya girma da makwabcinsa kaga nan ba wajen bangaren makwaci akwai buƙatar sanin wa'an makwabcinka makwabci ko makwabta sun kasu gida uku akwai makwabcin da yana da haƙƙi uku gare ka akwai makwabcin da yana da haƙƙe biyu gare ka akwai makwabcin da yana da haƙƙe guda gare ka makwabcin da har da haƙƙi uku gare ka shine makwabcinka ne sannan ɗan uwanka ne na jini sannan kuma wato musulmi na kaga ya haɗa abubuwa guda uku na haƙƙe annabi sallallahu alaihi wa Sallam, ya ce al-muslimu akul muslim musulmi duk ɗan uwan musulmi ne sannan can cikin ƙur'ani Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwatun hakika mu'minai yan uwan juna ne sannan bayan nan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama da maƙwabcinsa. kaga girmama makwabci al'amari na mai girma to ya haɗa hakke uku gare ka saboda ɗan uwanka na na jini musulmi na ka na makwabcin da adda hakke biyu ba ɗan uwanka na na jini ba amma musulmi na yana da haƙƙin musulunci gare ka sannan ga makwabtaka yana da haƙƙin makwabtaka gare ka sannan wanda kuma shi ba musulmi na ba shi ba ɗan uwanka na ba amma ka na yana da haƙƙi guda gare ka haƙƙin makwabtaka saboda wanda ba musulmi ba in kai yi makwabtaka da shi kamata ya yi ka nuna mai kyaukyawar koyarwar musulunci ba shi da ka taimake shi ya cutar da kai ka kau da kai kada ka taɓa nuna wata hatsaniya ko nuna damuwa ko nuna gazawa zaman ka tare da wanda ba musulmi ba to wannan ya nuna makwabci yana da haƙƙi uku wani wani na da haƙƙi biyu wani na da haƙƙi guda to in mun ka ba ya ku bayan Allah wannan makwabtaka ita ma gaskiya muna da laifuka ƙarƙashinta za ka ga Allah ya wadata wani yana da ɗan uwa kuma makwabci amma bai bai ba shi gudunmuwa wannan ba daidai ba ne ko ko kuma a'a ba su da yan uwantakar komai amma makwabcinsa ne shi musulmi shi musulmi yana da hali amma kuma bai iya agaza mishi wannan duk kuskure ne ko kuma yana da makwabci ba musulmi ba ne amma kuma makwabcinsa ne kuma yana da hali ya san wannan makwabcin da ba musulmi ba yana da matsuwa kuma ya ƙi agaza mishi wannan malami ne wannan hadisin da muka karanta a to sai gaba ta uku ko wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira falyukrim dayfahu ya girmamar da bakonsa wannan hadisi imam al bukhari da muslim suka rawaito shi <coughs> wanda ya nuna cewa hadisi na hadisi ingantacce bayan alkur'ani wajen inganci sai hadisin da buhari da muslim suka rawaito da kun ga sha'anin bako ko sha'anin baki shi ma al'amari na mai girma ka yi bako kila kun yi makaranta tare kawai ya gyara ya shirya ya kawo ma ziyara ka girmama shi ko kun yi zama wani waje tare ko akwai dalilin da ya ba da damar zuwansa ci a wurinka to ka girmama shi ka darajanta shi ta hanyar ba shi abinci wanda aƙalla shi kuma ba ce ya ya zaman dirshan ba aƙalla kai ya tsallake kwana uku yana da haƙƙin kai mai biyafa ka shirya masa abinci na kwana uku kwana na ɗaya kwana na biyu ran na uku shi kuma ya yi ƙoƙarin komawa saboda kai ya zo ya sa ka shiga cikin zunubi to wannan kenan don haka bako yana da haƙƙi a cikin musulunci duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to lalle wajibinsa ne ya darajanta bako ya kuma girmama bako sai dai jarabawar da mun ka sama wadda ta haihuwa da in ba ta san mutum ba kana tsoro ne ko ba ka san mutum ba ba ka san inda ya hito ba ya sallama ma gidanka da daddare ɗauke da jakate ko kuma sane ya ce don Allah wani kwana yake fita kaga da wahala ka yadda ko saboda halin da muka samu kanmu na tsoro da yawa mutum ya zo ya roki mutane don Allah su taimaka mai ya aje musu jaka sun ka halaka gaba ɗai mun taji labari amma gidan buki da sauransu a zo a halaka mutane to kaga irin wannan a musulunci bai hana mu ba mu tsaya mu yi taka tsantsan kaga yanzu halin da muke ciki kana da mota Allah ya hore maka kana ganin wani ga hanya baka san ko wani na ba kaga za ka ji tsoron ka doke shi don baka san wani na za ka doka ba ka ɗaukai kila bi ta ya kai da an gane ku sai a ce kai da shi ya ji together yawa ku duk wanda ta yi ba yadda ko ko ka ɗauke shi ka rage mishi hanya ka ta yi gaba bayan ka aje shi wani ya ga lambar motar ka can wasu su doke shi sai a ce ai mai mota mai lamba kaza an ka gani ya dokai kaga darajar ta bako da ire-iren waɗanda abubuwa gaskiya hakika muna fuskantar ƙalubale, amma alhamdulillah abin muna samun sauki Allah ya ƙara sauƙa muna to wannan hadisin ma akwai fa'idodi da dama waɗanda muka iya samu ciki ma'ana amfanin nuka amfani na warko da muka samu cikin wannan hadisi ya zama wajibi mu kama bakinmu in ba alheri za mu haɗi ba kan mu irin na mata da ita mace na za ta haɗi amma sai ta ce a shahurullah Allah <laughs> ko ba haka wai ba za a sakurullah Allah sai ta yi su sigibari sannan ta yi banna ka gani ko to kan mu zan ka irin wannan almuhimmu wajibi ne mu kame bakin mu ga duk abin da ba alheri ba kuma hakika shi ya yi muna alheri sannan na biyu amfanin da muka samu cikin wannan hadisi akwai kwaɗaitarwa game da kame halittanmu mutum ya kame harshensa ko cikin jama'a suke kakkai da ka zama duk labari kai za ka bai in ka ɗan yi magana to bari wani ya wani kai ya zama kai dai aka ta saurari ko mhm. to amfani na uku ko fa'ida ta uku wajabcin girmama makwabci kun ga makwabci yana da girma kwarai bale ma in ɗan uwanka na in ɗan uwanka na girman makwabtakan nan ta ƙaru kwarai can cikin suratul isra'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ati dal qurba haqqahu dan uwanka na zumunta ka bashi haƙƙi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa inna lil mali haqqan haƙiƙa akwai haƙƙi cikin dukiya siwa zakka wanda ba zakka ba dan uwanka ba sai zakka ta to zaka diba ka bashi ba in dai kana da hali to ka zanka dan yan mishi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wani hadisi ta'adu ta'abu ku yi kyauta ku yi soyayya ma'anar wannan kyauta tana sa su. kila ka tashi baka da kotu sai dan uwan kai game da kai baka naira dubu hakika ya faranta maka rayuwa ko gashi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi al qiyamah duk wanda ya cire ma dan uwa ne musulmi bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya Allah yana cire mai bakin ciki daga cikin bakan cikin lahira to yana da iyali bai da ko titi yana bibin wanda za a yi sai ga naira dubu ta shigo hannu ne za a kaga wurin cewa ne wannan bakin cikin na cewa nan wani nan ka dauke mai shi to wannan kenan kaga musulunci yana ainihi wato umarninmu da mu kyautata ma makwabtanmu to sai fa'ida ta hudu wato shine haƙiƙa addinin musulunci abin da yake kira zuwa gare shi haɗuwa da kusanta da son juna da ƙaunar juna ba rabuwa da saɓani ba abin da musulunci ka so mu haɗu mu zama abu guda mu so junanmu mu ƙaunaci junanmu ba mu rabu mu ya watse ba wanda ana samun irin wa'in ga matsaloli ko a masallatai ya ko wata yan matsala ya kaɗan sai ta zaka bice ya mutsa masallaci a hargitse a rikici ko an abinda da za a tsaya a lura a natsu ba komi na ba kila wani ya zo yayi wani abu wanda mutane ba su saba da gani ba to kamin yayi abin nan akwai buƙatar ya karantar da mutane kila ni na ka ba da sallah sai na zo na aikata wani aikin da kowa bai san ana yi ne ba cikin sallah kaga dole ai mamaki to kami in yi in wada mutane cewa kun ji kun je da al'amarin yake ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ilimi ya zo musu gabanin su ga aiki to in sun ji ilimin sun ga aiki abin yana da sauki bisa ga katsam kaga ɗaya mutum ya shigo cikin masallaci da takalmi ya yi sallah ko kaga za ka yi mamaki ka gani ko to amma duk abin da an ka bi shi ta da rijiyan a hankali insha Allah za a samu cin nasara to abu na biyar hadisin ga yana karanta shemu ko yana ba mu fa'ida ta wajen cin girmama bako kamar wanda ya tabbata a cikin hadisi illa dai abinda muka ambata halin da muka samu kanmu ciki yanzu su ma kansu baki akwai ban tsoro ga al'amari in ba ka san mutum ba dole za ka yi taka kansa ta sai hadisi na goma sha shidda ko alhadisu sadisu ashara hadisi na goma sha shidda ana bi huraira daga abu huraira radiyallahu an Allah shi yadda da shi anna rajulan wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma nabi tsira da amincin tabbata gare ta ausini kai mini wasiya ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon annabi ya yi mai wasiya qala la taqda sai annabi ya ce mai in wasiya kaka son yi ma kada ka yi hushi kaga kenan hushi mummuna abu ne Faradada miraran ya sake cewa ausini ha qala la taqda ya ce kada ka yi hushi ya sake ya ce kada ka yi hushi wannan ya nuna hushi yana da illa kuma idan ɗan adam ya yi hushi zai yi ɓannar da zai yi da na sani a kanta duk sanda mutum ya yi hushi bai yi hankuri ba ya yi wani abu na damuwa to sai ya dawo ya yi da na sani a kan wani saboda babu alkhairi tare da hushi da za ka yi hushi wani da ba kai bai kashe ka sai ka huskar ka duk ta canza ko kai da za ka dibi madidi ko wani abu duk sai ka ga kamar ba kai na ba a gani ko saboda shi nan ne zai zo ya tura mutum don ya aikata abu maras kyau don ya aikata abin da ba alheri ba shi ma wannan hadisi da ma karanta na A bayani akan cewa annabi ya yi ya ga wani bawan Allah a kan cewa gada ya yi wushi imamul buhari ya ruwaito shi wanda ya nuna hadisin hadisi na ingantacce shi ma akwai fa'idodi masu dama waɗanda muka samu cikin wannan hadisi daga cikin fa'idodin nan akwai kwaɗayin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da zai amfani su saboda sahabin da yana son ya samu wani abu mai amfani ya zo wurin annabi ya ce kai mini wasiya to ka ga ya samu amfani saboda annabi ya karanta da shi cewa kada ka yi wushi kenan akwai illa a cikin yin wushi fa'ida ta biyu wanda zai yi magana hadisin yana karantar da mu akan idan mutum zai yi magana ya yi magana da abinda zai hukumtar da abinda zai waɗi ma'ana ka yi magana wanda ka sauraren ka ya fahimci abinda kaka magana da shi kaga da yanzu ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa Allah ta kada ka yi hushi ko a gani kai tsaye ya fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yi. da haka haka aka son magana mata zama bayyananna ba kullalla ba wata sai an ci neman ƙarin bayani fa'ida ta uku ko amfani na uku da muka samu cikin hadisin ga an hana muna yin wushi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda kada kai wushi kenan an hana muna yin wushi amma kuma gaskiya babu matsawa sai mun yi mushi din abin da ya yi lokacin da ka yi mushi in kana tsaye ka zauna sha Allah mushi zai sauka ko kuma ka kabbarta sallah kila mu ɗauki kana da alwallarka aka dawo a gare ka to sai ka shiga cikin sallah kawai don Allah ya kusan ma da wannan mushi saboda mushi abu ne abin zargi to abu na hudu wanda muka samu na fa'ida cikin wannan hadisi shine cewa hakika addinin musulunci ya yi hani daga miyagun ɗabi'u musulunci ya hana mana duk wata ɗabi'a wadda an nuna ya hana mana da in dai ɗabi'a ta waga an ce mummuna ce to musulunci ya yi hani zuwa gare abinda musulunci ka kira zuwa gare shi bihu na gari bihu kyawawa waɗanda za su zama abin yabo kuma a gode ma ƙarshen su sai a hadisi na goma sha bakwai ko alhadisun sabi ashara hadisi na goma sha bakwai bi ya Ala. wannan hadisi an karbo shi ne daga baban ala shaddad ibn aus shaddad dan aus an rasuli radiyallahu an Allah ya kara masa yadda an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci su tabbata gare sa yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai ma'ana duk abin da dan adam zai yi akwai buƙatar ya kyautata wannan abin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa idza qataltum idan za ku yi kisa fa ahsinul kisla ku kyautata sifar kisa akwai wanda musulunci ya ba da dama a kashe su domin da haka in za a kashe wanda musulunci ya ba da damar a kashe za a ɗaɗa wuƙa ne ta yi kai ni ko kuma abinda za a sare shi wanda me sai a sauƙaƙar da shi da an tsara guda kan ya ɗebe ya yi asara ɗaya asara biyu asara uku mai ɗebe ba ko Yau za ka ga in an yi haka ba a sauƙaƙa masa ba sai nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa idza zabahatum idan za ku yanka fa hasilu zibha ku kyautatar da sifar yanka za ka yanka kila nake ko maraki tunkiya ko rago akuya ko bunsuru kaza ko zakara ko duk wani abu da za ka yanka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani yadda ahadukum shafratahu dayan ku ya ɗaɗa yunƙarsa kai kai wal yurih zabihatahu in yi haka to zai sauƙaƙar da wannan abin da zai yi ka ɗaɗa yuka kayan ka daya biyu kenan saboda ta yi kai kaga ka wuce sai yi kai ta gajira baka ainihin yanke shi ba wannan hadisi imam muslim ya roƙe shi ya nuna wanga hadisin shi ma hadisi na wanda yake hadisi ingantacce za mu ga shi ma hadisin ga yana da fa'idodi masu dama waɗanda muka samu mu amfana a ƙarƙashin wannan hadisi na ɗaya Tausaya da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bayi ne cewa Allah ya wajabta kyautatawa ga dukkan komai don haka Allah ya tausaya ma bayinsa saboda haka ya wajabta kyautatawa ga ainihi wato a dukkan komai ma'ana duk abin da za ka yi to ka kyautata ta abu na biyu na fa'ida da muka samu cikin wanga hadisi shine a akwai alhaqqu kwadaitarwa alal insan akan kyautatawa fi kulli shay'in ga dukkan komai da abin da ka yi ana son ka kyautata saboda haɗin Allah li'anna Allah ta'ala kataba zalika Allah ya wajabta wannan ma'anar wannan Allah ya shari'anta shi to fa'ida ta uku muna samun fa'ida ta uku cikin wannan hadisi ƙarƙashin cewa in ka kashi in za ka yi kisa wani abu to ya halatta shi abin nan ka kashe shi ma'ana abin da halal ne a yi kisa a kan shi to ka kyautata suka kisa kamar dabbar kada za ka yankewa ka kyautata mata ba a wahalshe ta ba a yi ta yankanta a yi ta gagirarta ko kuma a zo da su gaba ɗaya ga sunan waka ta ga an kama ga an yanke wagga kaga ba a tausaya musu ba a'a wadda duk za a yankewa a zo da ita da an yanke kaga ɗaya ba ta gani ba sai in dai an zo don a yanke ta fa'ida ta hudu da muka samu shine cewa Allah magwayi mai girma shi da umarni kuma zuwa gare shi ake mai da hukunci Allah shi ya ta umarni kuma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala aka mai da hukunci saboda haka Allah ta'ala yake inna Allah ka al insa Allah ya wajarta ya kyautatawa abinda a wannan a kitaba din bi ma'ana kudura Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma rubuta shari'a da Allah ya yi Allah ya shari'anta kyautatawa ga dukkan komai wannan ita ce fa'ida ta hudu da muke samu a cikin wannan hadisi fa'ida ta biyar wato lalle hakika kyautatawa ta hada dukkan komai ba a ɗebe wani abu ba wanda ba a so a kyautata a cikinsa ba za mu ga fa'ida ta shidda kyaukyawar koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda bayan da misalin cewa in za ku yi kisa ku kyautatar da sifa ta kisan ɗayan ku ya da yukarsa ya sauƙaƙa da abin da zai yanka abu na bakwai na fa'ida da muke samu a wannan hadisi wajabcin kyautatawa wajabcin kyautatawa ga abin da za ka kashe shi ma ka kyautata mai kada ka wahalar da shi abu na takwas wato muna samun fa'ida cewa mu kyautata sifa ta yankan da za mu yi na abin da ya shafi waɗannan dabbobi na ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mu ana son mu kyautata sifar yadda za mu ainihi yanka su za mu ga abu na tara yana daga cikin fa'idar hadisi wajabcin ɗaɗa yuƙa ta yi kai a ɗaɗa yuƙa daidai a lokacin da za a yanke dabba abu na goma wajabcin sauƙaƙa ma abin da za ka yankewa an wajabta ma ka sauƙaƙa mishi a lokacin da za ka yanke shi ta da cewa zai rasa rayuwarsa ne amma dai akwai buƙatar ya samu sauƙi abu na goma sha ɗaya idan mutum yana nuhin ya ladabtar da iyalinsa ko ‘ya'yansa, to nan ma akwai buƙatar ya ladabtar da su ladabtarwa wadda musulunci ya yi umarni da ita. Allah ma ya aza muna mu ladabtar da ‘ya'yanmu, ba wai ka kama ɗiyanka ka yi ta kashi ba a'a. Ka ladabtar da su ka aza su bisa ga hanya su girmama Allah, su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su darajanta manya na gaba da su walau ko da suna a koya musu kyaukyawar koyarwa ta addinin musulunci to sai hadisi na goma sha takwas malam imamu nawawi allah shi rama, ya ce ana bi zarri wanga hadisi an karɓo shi daga abu zarri jundab ibn junada suna ne kenan jundabu bini junada shi suna ne jundabu sunan baba ne junada wa abi abdurrahman kuma hadisin ga an karbo shi ga baban abdurrahman mu'adh bin jabal mu'adh dan jabal radiyallahu anhuma Allah ya darasu ar an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tira da amincin Allah tabbata gare sa yace ittaqillaha ka ji tsoron Allah haitu ma kunta duk inda kake kaga wanda magana ta mai girma ka ji tsoron Allah duk inda kake wanda magana magana ce takaitatta amma kuma magana ce mai girma a cikin rayuwar musulunci kuma magana ce wadda ta tara ma'anoni masu yawa wanda da mai rubutu zai tsaya ya yi ta rubutu sai ya rubuta littafi guda a kanta kuma ka ji littafin ka gane shi baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi sayyi'ata al hasana ka biyar ma mummuna aiki ayyuka na kwarai in ka yi mugun aiki to ka yi aikin kwarai ha sai ta shaye wancan mummunan aikin da ka yi bayan nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa qalikin nasa kai ka ɗabi'anci mutane ma'ana ka yi zama da mutane mai kolokin hasanin da kyaukyawar ɗabi'a ni inda aka ambace ka sai a ce gaskiyawa ne mutum ne mai haƙuri gaskiyawa ne mutum ne mai daɗin zama gaskiyawa ne mutum na mai son addini ya zama ana wasan ainihi ta cewa kai mutum kake mai ɗabi'u kyawawa ɗabi'u na gari rawahu tirmizi wanda hadisi Alimamu tirmizi ya rawaito shi wa na hadithun ya yace hadisi ne mai kyau wa fi babin nusakhi a cikin sashen wasu littafai da aka yi rubutu wasu nufoyi waɗanda ba wayan gaba an rubuta mai hasanun sahihun kaga wannan hadisi akwai wani abu guda wanda akwai buƙatar mu fahimce shi wannan abin da ya kamata mu fahimta shine cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha aitu ma kunta magana ta wadda tattare da fa'ida misali da halin rayuwarmu da Allah ya kawo mu za ka ga akwai tarin 'yan uwanmu waɗanda suka yi hito daga mabambantan wurare sun ka taho don yin karatu ko ba haka ba wani ya hito daga Niger wani ya hito daga Kaduna wani ya hito daga ga za ka ga an haɗu dai makaranta ga kunan kun haɗu kuma kowa yana da manuwar samun shahada ma'ana certificate na karatun da ya tawoyi ko makaranta ga kunan kalla Allah ya tara ku ah, za ku zama ga kunan both male and female an taru, an cika to muhimmancin wagga magana cewa ka ji tsoron Allah duk inda kake Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hikima a cikin maganarsa saboda shaidan yana mayaudari in ka baro gidanku can nesa ila mu ɗauki wanda ya hito da Niger eh wuri mai nisa kila can inda kake ma cikin lungu kake to yanzu da ka samu kanka cikin wani situation inda babu wanda ma zai ganin ka don haka bari kai duk abin da suka kaso ko gaskiya shi dan yare ma yan uwan mu wanga abin saboda babu wanda ya san ka bale ya kai sako cewa wani ya aikata kaza don haka za ka yi abin da kaka kaso haka su ma biya mata an turo ta makaranta an turo mata kuɗi ko wani lokaci tana tiba kuɗinta tana abin da ta so babu wanda ya santa ba a san da garin da take ba don haka sai ta aikata abin da ta ga dama kaga wanga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ittaqillaha haitsu ma kun ka ji tsoron Allah duk inda kake ka gani ko yanzu misali in ka kalli mai yawa sai ka ga mutum ya yato daga shi sai gajeren wando Ba bai da komai a jikinsa in ba gajeren wandon gaba amma gidansu bai yin haka nan ko garinsu bai yin haka nan kaga imajin Allah yana nan duk inda mutum yake ittaqillaha haitu ma kun na gani ko da wasu eh, daga cikin biyan mawadata su an ba su ma motoci da kuɗi ko yaushe ana alatin su zuwa iska su cire kaga su ba su ma san wani abu matsala ba ko a baya inda an kai to za ka ga nan Usman dan Bojo ne ba su can permanent site wani wakacin ma biya masu kuɗi za su kai da buga motoci ga wasu wurare ka gani ko mutum ya tuka mota ya hita ya batta ta ta ta bugi wani abu don me za a replace ɗinta da wata za a kawo mai wata ittaqillaha haythu ma makon. ka ji tsoron Allah duk inda kake kila kai ka zo kana da matsala hanya ko na abu na harkar abin ganka na makaranta ka sa ATM ne ka sa ɗebo naira dubu biyu ko dubu uku kuma kana da gode Allah cikin wannan a lokaci guda da sai ka yi tsaye kana kallo sai ta sa ka ta kama a sai ta ta sa ta koma ta sa ta shiga mota ta ta yi karatu ta to ba ta da uwa nan ba ta da uba nan kuma za ta yi abin da ta kaso ittaqillaha su ma Wala wallahi hadisin ga hadisi ne wanda mafi yawa daga cikin mu duk muna da laifi a kansa sawa'un ko akwai mutane ko babu mutane ko ma ina kake laha, ai su makon don abin da za ka yi to ka tuna Allah ka ji tsoron Allah duk inda kake ka gani ko wannan shi ke sababar da mutum ya zo ya yi sodi ya kare ya koma da komi ya taho gidan sulamai lahiya kuma ya samu abin da aka so na karatu amma ya tsaye da wani abu na lalaci saboda ni rashin jin tsoron Allah ittaqillaha haythuma kunt kun ga wanga hadisi hadisi na wanda akwai bukatar mu kula da shi kwarai eh dole na mu ji tsoron ubangiji subhanahu ta'ala. in ba haka ba shi dai Allah yana ganin mu kuma yana jin mu ban san lokacin da an kafa su ba eh yau shi an kace a kira to ko shi da kira bai san lokacin da bari mu yi da wannan insha Allah to wannan hadisi da muka karanta za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mana bayanin cewa mu ji tsoron Allah duk inda muke in ma miyagun ayyuka mu aikata ayyukan kwarai don mu shaye waɗancan wanda shi abin da aka san mu yi mu tabbatar da cewa muna jin tsoron Allah duk inda muke to na ɗaya daga cikin fa'idodin da muka samu cikin hadisin ga akwai wajen cin cewa mutum ya ji tsoron Allah duk inda yake duk inda ya samu kai ne ka ji tsoron Allah duk inda kake za ga abu na biyu hakika ayyukan lada suna gusar da miyagun ayyuka in ka aikata miyagun ayyuka to ka aikata ayyukan lada don su shahe su wannan hadisin yana ainihin karanta shi mu haka za mu ga abu na uku akwai falala ta Allah mabuwayi mai girma ga bayi ne wannan kuwa saboda idan muka koma zuwa ga a idan muka koma zuwa ga adalci in an ce adalci za a yi ko to abin da ka aikata na lada mai shaya abin da ka aikata na zunubi amma ga rahama Allah ta ka aikata mummuna aiki ka aikata aikin lada sai ya shahe shi shi wannan aikin lada sai ya shahe mummuna da haka ana son mu yawaita aikata ayyuka na alhaini to abu na hudu wanda muka samu na fa'ida a cikin wannan hadisi shine kwadaitarwa akan ainihi saƙa ma mutane ta hanyar yin ɗabi'a kyautawa. idan kaga suna ɗabi'a wacce ba mai kyau ba to ka saba musu ka zama mai ɗabi'a mai kyau. mutum ma duk da yaudara ka yi kai kada ka yaudare shi in ya cutar da kai kada ka cutar da shi don abin da ya ma ka yi mai mu'amala mu'amala mai kyawu haka aka son mu zama saboda koyaushe musulunci yana zuwa kira zuwa ga abin da yake abu ne mai kyawu fatanmu da mu shine abubuwan da muke karantawa na ainihi hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa mu yi aiki da abin da muke karantawa don wajen yin aiki nan ƙalubale yake saboda duk abin da ɗan adam ya sani to abin da a bisa gare shi ya yi aiki da abin nan babu shakka sani yana da muhimmanci kwarai amma aiki shi ma yana da wato nashi fage kwarai idan ka yi aiki da abin da ka sani sai Allah ya sanar shi ka abin da baka sani ba kuma insha Allah subhanahu wa saboda akwai alamun lokaci ko kuma lokacin zalla za mu dakata a ƙarshen hadisi na goma sha takwas kene yanzu darasinmu da za mu tashi darasi na takwas nan gaba za mu tashi a farkon hadisi na goma sha tara Allah shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mutu zama don da tsaye da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك